jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma sha tara ga watan safar <clears throat> hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 435 wanda ya daidai da 22 ga watan disamba miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2013 shi kuma allah tabaraka wata Allah ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin riyadu salihin muna cikin babi mai bayani game da hadisai waɗanda za a tsakuro daga babubuka daban-daban da kuma hadisai da na yi magana game da dajjal mun kare su ko da waɗanda sun kai magana game da alamomin tashin alkiyama su ma mun yi su wa gaire ha da wasunsu kamar hadisai waɗanda shafi almula masu daɗin ji masu faranta rayuwa ina tsammani yawan cikinsu muke <coughs> to jiya mun tsaya ga hadisin jabir wanda yake nuna wata mu'ujiza daga cikin mu'jizojin da Allah tabaraka wa ta'ala ya basuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine kafin awa manzon Allah mumbari wanda yake hawa yana ba. annabi ya kasance yana takawa ne akan wani kututturin dabino yana ba akan kututturin dabino rannan da an kayo mai mumbari sai an ka jaye kututturin dabino, nan ya hau kan mumbari yana ba. jabir ya ce duk wanda an masallacin nan sai da ya ji kuka ƙara ta kututturin da binun nan yana kuka saboda hasarar da yake ganin yayi ana hawa bisa gare shi ana ambatar sunan allah yanzu kuma an jaye shi an musanya shi da wani yana ganin yayi hasara annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauko da bisa mumbarin ya zo ya taru kututturin da nan ya kama lallashinsa irin yadda kasan uwa na lallashin ɗa yan ɗanta na kuka ya ce lokacin kututturen da bino ya bar kuka sai ya zo yana ciccika irin ciccikar da yaro ke yi bayan ya ƙare kuka har dai kututturen da bino yan nasu kaga wannan mu'ajiza ce daga cikin mu'ajizojin annabi sannan wannan na karantar da mu ashe duk wanda a bisa ga wani abu na ambaton Allah wani abu na addini ya kubuce mai to ya yi bakin ciki ya yi hasara na fatar kun fahimta kututturen da biyu da bai da hankali ya yi bakin ciki game da ambaton allah da ake yi saman sai ya kubuce mishi to ina ga mu masu hankali ya gamin min babi awala ko to yau da yadda allah za mu tashi hadisin abu sa'ala ba ya ce wa an abi sa'ala batal khushani jirthum ibn nashir radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qala inna allaha ta'ala farada fara'ida Falatu tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashiya'a fala tantahiquha wa sakata an ashiya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha yace hadithun hasanun rawahu ad wa ghayru wannan hadisi namu na yau shi kuma an karɓo shi daga abu ba. Alkhushani, yadda imamun nawawi ya kawo ne ya ce suna ne jirthum ibn nashirin radiyallahu anhu ban san yadda an kai imamun nawawi ya yi yankin ga cewa wannan shine sunansa ba saboda abu ba mutum ne wanda an kai saɓani game da sunansa an kawo wajen ƙauli bakwai zuwa takwas sunansa kaza wasu su ce a sunansa kaza wasu ce a sunansa kaza kuma an yi ta rikitta hafiz ibn hajarin ya ce an yi rikitta ba a yi matsaya ba ba a yi matsaya game da menene su hakikanin sunansa ba to yana ganin imamun na wannan ya fi kwanta mai garai jirthum din nan da ya kawo amma dai wajen kauli bakwai zuwa takwas an kai game da sabanin sunansa amma dai sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu yarda Allah tabbata ga Abu Sa'ala ba an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qal shi kuma ya karbo daga mai gida manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna Allah ta'ala farada fara'ida lallai Allah madaukakin sarki ya farlanta farin loli, falatu dayyuha don kada ku tozartar da farin lolin nan Farin lolin Allah duk mun san su ko abubuwan da Allah ya farlanta farilla ta farko shine Allah ya farlanta mu bayi ne kasu bauta ma kowa sai shi shine farilla ta farko tauhidi farilla ta biyu Allah ya farlanta sallah inna Allah kamar yadda yake cikin hadisin Mu'azz ibn Jabal yace inna Allah haftar da alaikum khamsu salawatin fil yawmi wal layla Allah ya farlanta akan musalloli biyar tsakanin dare da yini farilloli ne Allah ya farlanta azumin watan Ramadana ko shahar ramadan alladhi wanzu fihi koko ko ya ayyuhal halladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum kutiba bi ma'ana furida an farlanta mana azumin watan ramadana haka Allah ya farlanta mana zakka cikin dukiyoyinmu dukiyar da Allah ya wajabta zakka a ta, Allah ya farlanta zakka inna Allah haftar da alaikum sadaqatan tu'khadhu min aganiya ihim turaddu ala fuqara ihim Allah ya farlanta zakka a kanmu ga dukiyoyin da zakka ta waje ba a kansu sannan Allah ya farlanta eh, hajji walillahi Allah nasu hijjil baita minista ta ilaihi sabila Allah dai ya farlanta abubuwa da yawa ina fatar kun fahimta to duk abin da yake farilla ce ta Allah to wajibin mu ne mu rike shi riko na kwarai kada mu mai riƙon sa kai narka shi shine annabi ya ce Allah ya farlanta farilloli fala uwa kada ku tozartar da farillolin nan me ya tozarta farillolin Allah yin banza da su wulakantar da su barin aiki da su ko nakasa wani abu da cikin yadda an ka shar'anta su an ce a yi sallah biyar sallan nan biyar kuma tana da sharuɗa tana da rukunai tana da farilloli kada mu yadda mu yi banza da rukunan nan kada mu yadda mu yi banza da sharuɗan nan kada mu yadda mu yi banza da farillolin nan nata duk abin da ya shafe ta mu yi kokari shine tozartar wato kada mu tozartar da annabi ce kada mu tozartar da farillolin Allah ina fatar kun fahimta ya wa hadda hududan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya iyakance iyakoki ya iyakance iyakoki falata ta duha kada ku tsallake iyakokin nan da Allah tabaraka wa ta'ala iyakance menene iyakokin Allah abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana ga bayansa duk abin da Allah ya hana to Allah tabaraka wa ta'ala ya iyakance shi hakan ga duk abin da Allah ya umarni kuma ya iyakance shi wajibin mu ne kuma mu bi umarnin nan na Allah kamar yadda yake wajibi mu hannu ka gani wurare yi wa Allah ya nuna ya iyakance iyakoki ko ce wa tilka lahi. kamar cikin suratun nisa'i Allah ya raba gado ya raba gado na ‘ya'ya maza in ubansu ya mutu ga abin da a haƙƙinsu ga gadon dukiyar da ya bari ‘ya'ya mata su ma ga abin da a haƙƙinsu iyaye maza in ɗansu ya mutu ga abin da a haƙƙinsu iyaye mata in ɗansu ya mutu ga abin da a haƙƙinsu in babu iyaye kakanni maza da kakanni mata za su tsaya matsayin iyaye su kuma kakanni ga abin da a haƙƙinsu bayan allah ya raba gado na iyaye da kakanni sai ya ce lata da eh, aba ukum wa abna ukum lata da runa ayyuhum a ƙarbu lakum naf'an faridatan min allah ko da yake wannan ga farilla ne ga farilla sai ce faridatan min allah ko to bayan ya ƙare wannan ga uwaye yabba yan uwa da mata mata da ma'aurata da duk dai wanda adda haƙƙi sai ya ce wa tilka lahi. in ka ƙetare wannan aya ta gaba ita adda wa tilka lahi. wannan dokoki ne na Allah kaga ashe kenan daidai da rabon gado dokoki ne na Allah don haka me an ka nema ga dokokin Allah falata ta duha kada ku tsallake dokokin nan yanzu rabon gado Allah ta tabaraka wata Allah ya ce doka ce ta Allah to kada a tsallake me ya tsallake dokar Allah ga rabon gado Allah ya ce ga abin da an rabon wani ga gado sai a ƙara mai ko a rage mai wani abu kaga tsallake dokar Allah a yi ba wada Allah ya ce ba ashe daidai da gado an karaba ba wada Allah ya ce ba tsallake dokar Allah an yi laifi ina fatar kun fahimta haka cikin suratul dalaki Allah ya kawo hukunci hukuncin saki aya ta farko ta suratul dalaki yace ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqatumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin bayyana. sai yace me yace wa tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadari la allallahi yuhdithu ba'da zalika amra kaga daidai da abin da ya shafi saki ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi an kira annabi wal muradu bihi ummatuhu amma mu al'ummar manzo Allah mu ake nufi duk da yake ga hukuncin saki har annabin ya shigo tun da shi ma yana aure kuma yana saki ko sai dai daga baya an ka hana mai sakin matan to sai Allah ya ce ya ayyu annabi ya kai annabi idza dallaqatumun nisaa in kun ka saki mata kaga don ku san da cewa da mu ne ba wai ta tsaya ga annabi ɗaya ba da kai da al'ummar ka idza dallaqatu min nisa in kun ka sake mata in kun ka yi nufin sakin mata fatalliquhunna li iddatihinna ku sake su ga iddar su doka ta farko duk yadda rayuwarka ta ɓaci duk yadda matarka ta ɓata mare kana son ka sake ta Allah ya sa doka mecece doka ta farko kak ka sake ta sai cikin iddar su me ya sakin mace cikin idda annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin abdullahi dan umar hadisi muttafaqun alaihi manzon Allah ya ce sakin mace cikin idda shine ta cikin tsarkin da baka sadu da ita ba ciki nai yanzu misali a ce jiya ko shekaran jiya kun sadu da mai ɗakin ka yau sai ta bata mare kun ya faɗa to annabi ya ce baka isa ka sake ta ba ba ta bata mare ba to haɗe ta kulle ta cikin zuciya kayi nufin sakinta kakka saki tunda kun sadu ka bari sai al'ada ta zo mata in ta yi al'ada ta ƙare ta yi tsalki yanzu ba ta tsalkaka ba to lokacin nan sai hakiranta wacce ke san kwanaki ke ɓata min rai kowai to to na sake ki shi ne faɗan liƙuhunna ta hinna shi ne sakin mata cikin iddarsu ma'ana a sake su cikin tsalkin da ba a shafe su ba ciki nai in ka sadu da mace to kafin ta yi al'ada duk ya taɓata mara duk ya dare ɓaci kada ka sake ta in ka sake ta kayi saki na bid'a in dai kai ahlus sunna ne mai da'a ga Allah da manzon Allah to kaji umarnin da Allah ya baka in zaka sake matarka <clears throat> kaga ashe ba wai auren da adda muhimmanci ba daidai da saki da bai da muhimmanci kuma ba a so ne ga shari'a sai da Allah ya sa dokoki wanda ya tsallake dokokin nan kuma ya zan dan ta'adda shine fa talliquhunna li iddatihinna sai ya ce wa ahsul idda kuma ku tsare idda menene tsare idda ku tsare kwanukan idda in an ka saki mace a tabbatar da cewa idda da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mata ta ta sannan ku tsare duk yadda rayuwa ta ɓaci kakku yadda ku sake su cikin tsalki wanda kun ka shafe su ciki nai ƙa'ida ce ba a sakin mace sai cikin tsalkin da ba a sadu da ita ba duk yadda rai ya baci na fatar kun fahimta wani bawan Allah mata ta yi mai cin mutunci ta zazzage shi in dai kai ɗa kake ga gidanku ba shege kake ba in ba zakka kake ba in ba kai akka zaba ta zazzagai ka sake ni sai ya haɗe ba fillace ne maƙetaci sai ya haɗe <laughs> ko na sarar da mutum bisa <laughs> sai ya haɗe ko da yake nan ba ta ba ce sunna ce amma <laughs> ya ƙyale ta duk zagin da aka yi mai duniyar nan ta ya sake ta ya ƙi sakinta ya bari to amma shi ba inda ya tsare ba shi keta ce kawai ya bari sai safiyar sallah ba ha an manta ba safiyar sallah tana tuƙin tuwo ya dawo da idi tana tuƙin tuwon sallah sai ce wance ya eh, ke tudu kwanaki abin da ke ce ke ce in ba shege nake ba to ba shege nake ba don haka na sake ki da yau ta aza hannu ka yace wallahi ki kuka to wanga wallahi ba a ci ne da ke gidan ga to nan kuka gano ba sunna ce ba ya sake ta ba ai wajibi ne ya bata ta yi idda ɗakin ta sai ya ce kuma wallahi yanzu ga tuwon ga ba a ba a kwashi tuwon ga sai ke ba gidan ga <clears throat> kaga wannan ya saki <laughs> na bid'a ina fatar kun fahimta wa ahsul idda yace wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku la tukhrijuhunna min buyutihinna in kun sake su su matan ku to kada ku fitar da su daga daga min buyutihinna daga dakunan su wallahi kharjuna su ma kada su fita ba ka sake mace ba ka ce kwashi kayan ki yau wallahi sake ba gidan ga a'a kayi bid'a ba shi ba haka Allah ya ce ba abinda Allah ya ce matuƙa an saki mace saki na raja'i sakin da ake iya kome tare da shi saki ɗaya ko biyu ba shi ba saki na raja'i ba kana iya mayar da ita in ka huce to matuƙar sakin na akwai sauran yaggiya ko da guda ce to abinda Allah ya ce wujuban ka batta nan ɗakin ta ta yi idda kada ka fitar da ita ita ma kada ta ce a ah, to ai zama nan rashin zuciya mi nika gidanka bayan ka sake ni a'a zaman Allah zaki Allah ya ce ki zauna la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku maza ku fitar da matan da kun ka saki daga ɗakunan su ku ce ta hita ban ma gidanka a'a wajibinka ne duk wanda rayuwa ta ɓaci in ma shi ɗaya gare ka ɗakin nan to sai dai ka kwashe ka koma shi gihon garka kun bayan ka sake ta ai kaga ba za ka koma kwana ɗakin ta ba don hakan ga in ma shi ɗaya gare ka to hukuma shige ka in ma baka da shige ka ba akwai masallaci buga unguwa ka shirya da ladan ladan ina da matsala gida don haka abin min makullin masallaci nan zan kama kwana sai a koma masallaci amma kada ka ce ta kwashi kayanta ba gidanta a'a sai ta ƙara idda nan Allah ya ce ta zauna ta yi idda za mu ji hikimar da yasa Allah ya ce a batta nan ɗakin ta yi idda sai Allah ya ce wala ya kharjuna su ma matan kada su fita an sake ta a ce a samu mota ta buga waya gidansu a zo a kwashi kaya ya sake da a'a a ya hankuri Allah ya ce ki zauna nan ɗakin hiki idda yanzu ba an sake ki ba saki yayi to idda fa Allah ya ce kakki kuskure ki ba ɗakin ki in dai ba da wata lalura ba ki zanna nan ɗakin hiki idda shine ma'anar wallahi kharujna wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna sai Allah ce illa an yatina bi fahishatin bayyana. inda kawai bayan an sake su ake fitar da su daga dakunan su ba a bari su yi idda dakin sai in sun zo da alfasha bayyananne ba ta ga an sake ta ba to kullum sai ta da hankali ga sauran mutanen gida sauran kiyoshin ta na da ita ma abin ta kaso kullum ta hana zaman lafiya zage zage da arashi da cin mutunci da fitina tadda hankali sai a ce to tsaya ban yarda ki wace min gida don Allah ki ku to nan dai za ta kwashi kayan ta gidan su shine ma'anar illa an ya ci ne bi fahishatin mu sai in ta zo da alfasha bayyananniya ko ku tuna ta ga ba matarka bace sai ta kama fita ba ruwanta tunda yanzu ba ka da iko akan ta to wannan sai ka ce a to ni kan ba gidan gaba ki kwashi kayan ki gidan ku. sai Allah ya ce mi gaba ya ce wa tilka hududullahi waɗannan dokoki da kun ji Allah tabaraka wa ta'ala ya sa game da sakin mata dokoki ne na Allah kaga yace wa tilka hududullahi ba shi muke cike ba wa hadda hududan fala duha? yace wa tilka hududullahi wa man yata'adda hududallahi duk wanda yake tsallake dokokin Allah ya ko musulmi faqad zalama nafsa hakika ya zalunci kansa wanda ya sake kamar Allah na cewa wanda ya sake mata ta ba wa da shari'a ta saba ya zalunci kansa ya yi laifi ya zan dan ta'adda da shi dan fashi da makami duk matsayin su guda me dan fashi da makami ke ba ta'addanci ba to kai ma kai da ka saki ka ba wa da Allah ya ce baka bi ka'idodi na sakin mata ba ka zan dan ta'adda shine ma'anar wa man ta'adda hududallahi faqad zalama nafsahu duk wanda ya ya, ketar dokokin Allah ya zalunci kansa sai Allah ya ce la dari la'allallaha ba da zalika amra ba ku sani ba abin da sa Allah ta tabaraka wata Allah ya ce in kun saki matan ku saki na raja'i wanda ake iya kome tare da shi ku bar sanan ɗakin su ya idda ba ku sani ba watakila Allah zai farar da wani al'amari bayan wannan sakin me al'amarin da Allah ke iya fararwa yanzu ba ka sake ta ba saki guda akwai sauran igiya biyu ko ka sake ta saki biyu akwai sauran igiya guda ai ko kana ya cewa ka mayar da ita to in ta kwashe kayan tattafi gidansu kaga dai baka koma baka ganin ta sannan in ka huce gabanin ta ƙara idda an mallaka ma kome kana iya mayar da ita kafin ta ƙara idda in tana gidansu ko da ka huce sai ka koma dudduwa inda iyaye da Allah ba ba a yi hakuri a mai ta ana ana ma iko amma in tana gidanka fa wannan matsala ce ka da ita hajiya eh, na mai da ke ba ta da wani zaɓi ba zaɓi ka bata ba sanar shi ta ɗaya za kai kamai da ita malamai sun ka ce kuma kome ana iya yi ne da magana ana iya yi ne da aiki ta ku fassara mini wanda ya sake matarsa yana iya mayar da ita da magana ya faɗa mata labzan hajiya wance e na mayar da ke Shi kenan yan sakin ya walwale bai walwale ba amma dai ka kama aurenka shi an ma'ana don haka yanzu za mu yi akwai saki guda tsakaninka da ita amma yanzu ka mayar da auren ina fatar kun fahimta to wannan mayar da aure da magana kenan mayar da aure da aiki fa ba yanzu ba ka kaurace mata ba kana kwana falo a ran nan sai ɗaya ka faɗo cikin ɗaki na fatar kun fahimta kaga mayar da aure da aiki kenan kun yi dariya wato kun fahimci akwai wata magana da na haɗe yake nan to shine kaga in tana gidanka tana idda ita kuma in mai hankali ce kila dama mi ka sa saki ba shedan ba ai shedan ne ka sa mutum ya saki mata ta ba dalilin sa ka saki mata ka illa shedan to shedan da yanzu ya gushe ya cimma bukata ta yayi gaba kuma to yanzu shedan ya nisantar da ku in mai hankali ce sai ta rinka kwalle ta jawo hankali ta lura yaushe hake tasowa da ofis ba da la'asar ba la'asarin farin ta yi wanka ta yi shafi shafi ta kuri a Ki kenan. ta zo kana zowa sai ta kama gicci gicci kamar ɗiban ruwa za ta yi ta tainan ta dawo ta tainan don da ka ce kai waka barin wancan abu ya kubce mai na mayar da ke na fatar kuma kun fahimta Shi ne ma'anar lati dari la'allan la ba da zalika amra ba sani sani ba yana yiwa Allah ya fara wani al'amari Allah ya sake mayar da soyayya irin wadda take da to kaga in tana gidanka faɗa mata ɗaya za yi ba sai ka ce kamun ƙaho inda wasu ba ba sai ka ce tsugunni tsugunnin biko ba kada a yi biko wani mutumin garin mu <laughs> ta mutum karatu <laughs> to kun gani shine annabi ya ce wa hadda hududan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya iyakance iyakoki falla ta duwa, kada ku kada ku tsallake iyakokin nan ya ku jama'a duk dokar da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wajibin mu ne matsayin mu na bayan Allah mu yi da'a ga dokar nan kada mu tsallake wa harrama ashiya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya haramtar da wasu abubuwa malamai sun kace kalma ashiya ta zo na kira saboda yawaita na kira ta kafirin ce wannan na kira ce ta yawaita abubuwa Allah ya haramta abubuwa masu yawa masu yawan gaske an ka ce mu kidanye abubuwan da Allah ya haramta a jama'a muna yi kidanye su Allah ya haramta abubuwa masu yawa falatan ta hikuha kada ku keta ta me ya keta alfarmar Allah haramci kamar shamaki an kasa tsakaninka da abu kaza an sa shamaki to sai ka yayi wannan shamaki ka jaye wannan labule ka kutsa inda an ka hana ma zuwa shine keta ta kada ku keta wannan waɗannan abubuwan da Allah ya haramta ma'ana kada ku aikata abubuwan da Allah ya haramta muku Allah ya haramta zina ko ku bari mu faro da babban Allah ya haramta shirka Allah ya haramta kafirci Allah ya haramta zina Allah ya haramta lawadi Allah ya haramta shan giya Allah ya haramta shan sholi ya haramta shan ƙwaya egizol a warci ƙasa roci da roci wai kun san roci asalin roci an yi ta wata ƙwaya ce an yi ta ne saboda dawakin da ake sukuwa da su dawakin sukuwa sai a ɓalgace ƙwaya guda ta roci ƙwara guda ta roci abinda an kace sai a ɓare ta in za a sukuwa da doki sai a bashi ɓarin nan to ya an ka bashi ɓarin nan ka diba ƙarfin doki ba, ta isai ya ƙara ta ƙara mai ƙarfi ya ta zuwa sukuwa to ita ce kake ganin bil'adama fa ya haɗa dozin guda ya hambuɗe jama'a ina zaman lafiya yake to Allah ya haramta shan roci tunda kai ba dokin su kuwa bane mun gama da cin roci hmm? ka gani Allah ya haramta ƙarya Allah ya haramta annamimanci Allah ya haramta hasada Allah ya haramta caca Allah ya haramta sata Allah ya haramta keta Allah ya haramta cin hanci rashawa Allah ya haramta riba Allah ya haramta tawaye ma'auni Allah ya haramta algushu Allah ya haramta kitmanul aibi Allah ya haramta zalunci bi anwa'ihi hasada nasa hasada ai Allah ya haramta hasada wagga da ta yi mana dandambulle cikin zuciya musamman musulmi ahli sunna yau ba inda kwan hasada ya an ka kyankyashi kwan hasada an ka kyankyashi kamar cikin ahalin sunna ka ahalin sunna Allah ka shirya shi ku ku gyara sunna ku ko da yake haddani Allah ka shirya shi mu gyara wanka sunna sunnan mu akwai matsaloli gare ta wallahi shi yasa kaga Allah ya kisa mu sunna albarka ga sunna na an cika kasa da yaya kowa sunna sunna sunna bakar sa ina aiki na sunna yake matsala karama ta shiga tsakaninka da ahalin sunna zai gara ma matsala ta shiga tsakaninka da wanda ba ahalin sunna ba kuma Allah ya sa matsalar nan ta dukiya ce Ka ga sunna Allah ka shirya da ahalin sunna to shi ne annabi ya ce wa harama a shiya kuma Allah ya haramta wasu abubuwa da yawa falatan ta hikuwa kakku keta ta yaku jama abubuwan da Allah ya haramta ku yi tsayin ku gare su kakku yadda ku keta wannan alfarmat wasa kata an ashiya kuma Allah ya yi shiru ga wasu abubuwa masu yawa rahmatan lakum saboda tausayinku gaira nisiyanin ba don mantuwa ba Allah na mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya ka bai zama mai mantuwa ba to Allah ya yi shiru ma'anar shirun Allah Allah ya ƙi kwamentin game da wasu abubuwa da yawa bai faɗi hukuncin su ba bashin halal ne ko haram ne annabi ya ce falla tabhasu anha kar ku yi bincike kada ku yi bincike game da waɗannan abubuwa kar ku zan kamar banni Isra'ila suke zurhu bincike su jawo kansu fitina suratul bakar Allah ya bamu labarin irin tsananta da bani Isra'ila ke yi kisan kai an kai cikin su ba a san ko wani alhaji ne an ka kashe cikin dare yan uwansa alhajin ga bai taba haihuwa ba ya tara dukiya mai yawa yan uwansa yan amman su ke gadon sa sun kama tsobe mutu sun kalab abu cikin dare sun kashe shi don su gade dukiyar ba a san su bane abu ya zan rikici a ce su wane ne duk waɗanda yake hasa da waɗanda suke jayayya da shi abokan kasuwancin sai an ka liƙa musu a ce su wane ne su ko su ce a su wane ne to shi ne sai an ka dunguma an ka ta yanda annabi Musa lokacin annabi Musa ne alaihi salam an ka zo yanda annabi Musa annabi Musa ka roƙan mana Allah shi bayyana mana ya kashe alhaji ne. annabi Musa ya roƙi Allah Allah ya wa annabi Musa wahayi ka umarce su a samu saniya a yanke in an ka yanke a ɗebi wani abu na jikinta a bugi gawar Allah zai raya ta faɗi wanda ya kashe ta ba haka Allah ya ce musu ba maimakon su samu kowace irin saniya sun ka samo tayi inda Allah na so sai ya ce saniya mai kala kaza to Allah bai ce ba sai ce saniya to don me suka yankewa tunda su ne yan tambayoyi to annabi Musa saniya wace iri mai waɗanne irin shekaru mai wace irin kala wadda ake aiki da ita ko wadda ba aiki da sun ka kama tambayoyi ana ba su amsa ko wace amsa an ka ba su sai ya zanka ga wata siffa ce ta saniya ko da sun haƙari tambayoyinsu Sani da ta cika wannan siffa saniya ce sun ka zama cikin ƙasa neman saniya ta cika waɗannan siffofin ga wani yaro guda yaro maraya ubanai ya mutu iyaka abin da ya gada ga ubanai wannan saniyar kuma ƙasar nan ita ce kawai saniyar da ta cika wannan siffar kun babu yadda za su yi dole sai sun yanke ta an ka ce to Allah ya an ka ce ma yaron Allah ya umarce mu yanke saniya kuma saniyan nan ta ta cika wannan sifa yace to ni kan ban komai sai na shawarci mahaifiyata yace iskan ma uwa ta wata tace ba a sai suwa an ka tsananta ma tace to tsada gare ta kuna iya saye saboda yaron nan maraya na bai gadi komai ga uba ne ba illa saniyan nan yanzu kun ce ita kuke son ku yanke to za ku sai ta tsada sun ka ce ai yanzu ko nawa take dole ne don Allah ya umarni ayi. yi ta ce to abinda a kuɗin saniyar a yanke saniyar a feɗe in an ka feɗe a shimfiɗa fatar a buɗe fatar a cika fatar da zinari gobe su koma kaga me ya musu wannan tsananin da sun sa yanzu nawa saniya take dubu saba'in ana sayan saniya ai ko da sun sa naira su dubu saba'in sun ka sayan saniya da ta isa sai sun ka taiwai su tambayoyi su kai to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya yi shiru ga wasu abubuwa bai hudu hukuncin su ba saboda rahama gare ku tausayinku kada abubuwan hukunci hukunci su yi muku yawa ba wai don Allah ya manta ba to fala ta ba su ana kakku zo zuwa binciken waɗannan abubuwa mi a hukuncin kaza mi a hukuncin kaza shine Allah tabaraka wata Allah cikin Qur'ani yake cewa la tasalu an ashiya in tubda lakum tasaukum wa in tasalu an ha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum kaga an hana yawan tambayoyi inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasaratu alihim waqti lafuhum ala anbiya'ihim abinda ya halaka waɗanda an gabanin ku yawan tambayoyinsu da kuma su ga annabawansu bayan sun yi tambaya a bada amsa kuma ba aiki za su yi ba tambaya ɗaya ce for the sake of tambaya yanzu kamar makarantun ne islamiyya makarantun ne makarantar islamiyya da ta mata da ta yara har ta manya sai kaga sai a ba yara assignment wanda sai ka rasa meye fa'idar wannan assignment da an ka ba yara ga addinin su ko ga duniyar su misali sai a ce yare su su binciko meye sunayen 'ya'yan annabi adamu duk yaron da an ka ba a sami me suna 'ya'yan annabi adamu rubuta sunayen mutanen garinku ka ce cikin 'ya'yan annabi adamu akwai muhammadu akwai abubakar akwai usmanu akwai umar akwai ali akwai Abdulrahman, ko ba 'ya'yan annabi adamu ba ne yanzu don Allah ‘yan an samu sunaye ka ba yaro a samun kai malamin islamiyya cewa ta ya samu sunayen ‘ya'yan annabi adam da me wannan bincike zai fa'idanta ta ga addininsa ko sanin ‘ya'yan annabi muhammadu ta mana balle ‘ya'yan annabi adamu don haka in za a bada assignment jama'a a bada assignment din da zai fa'idanci yara ko ga addini ko ga wani abu na duniyarsu amma ba a bada juma'a nawa manzon Allah ya yi mi ruwanka da ko juma'a nawa ya yi mi ruwanka abinda an wajibi gare ka an wajabta maka sallaci juma'a tsare ta ka kai Allah ba zai tambaye ka in ka tayi lahira juma'a no manzo Allah ya ba wannan ilmun ne la yanfa'u jahlun la yadur da sauran irin tambayoyi assignment din da kuka gana ana bayar wannan duk baya da sauran bincike ana kissa ashabul kahfi sai ce ashabul kahfi su nawa ne ko su ɗari ne mi ruwanka abinda ake so a nuna maka irin kokarin da sun kawo addini sun yi tsaye kyam ga tauhidi sun yi muƙabala da basarakin su mushriki shi abin da ake so a karantar da kai ba adadin su ba mi sunan karen su Allah ya ce wa kalbuhum basidun zira mi sunan karen ko karen shi ya kuba a sa ka sanin suna ne balle sanin karen ashabul kafi me sunan sarkin sunan kahirin ga ko kahirin ƙasar ku na yanzu da kira ba a sa ka sanin suna balle kafirin can zamanin ashabul kafi waɗannan tambayoyi bai amfanin su da sauran masu kama da su ya ku musulmi don haka an hana yawan tambayoyi shine annabi ya ce Allah kuma ya bar wasu abubuwa bai yi magana game da su ba saboda tausayinku ba don ya manta ba kada ku yi bincike game da irin waɗannan abubuwan imamun nawawi ya ce hadithun hasanun wannan hadisi hadisi ne mai kyau rawahu darqutni wa gairuhu imamu darqutni da wani ne sun karwaito shi to da imamul baihaqi kenan to duk da yake imamun nawawi ya hasana hadisin amma dai malamai sun ce wannan hadisin yana da illoli guda biyu kun ga ma'ana ce dai tana da kyau ko amma yana da illoli biyu cikin isnadinsa Illa farko shine ba an ce an abi tha'alabat al-khushani ba shine sahabin da ya karbo wannan hadisin illa ta farko shine to wanda ya karbo daga abu tha'alaba makahulun ad-dimashqi sabani ya yawaita game da cewa ina ya bai taba haduwa da abu tha'alaba din nan da ya ce ya karbo daga gare shi ba an yi sabani kuma mafi rinjayen abinda malaman Mahdi sun ka rinjayar shine makahul bai riski abu sa'ala ba na farko kenan kaga ashe kenan tunda bai riska ba kuma ya ce ya karbo daga gare shi hadisin sai ya zamme sai ya zan munqati'un kaga akwai yan kita'i tsakanin makahul da abu ba hadisi munqati'un kuma da ifi ne yana cikin jumla hadisai da ifai sai illa ta biyo kuma an yi saɓani mai yawan gaske wanda hayyo ba da warware shi ba game da shin wannan hadisi na abu sa'ala ba shin hadisi ne marfu'i ko hadisi ne maƙufi an yi saɓani wasu na ganin wannan hadisi maƙufi ne wasu na ganin marfu'i ne to waɗannan su ne illoli guda biyu daga cikin illolin hadisin don haka tsakani da Allah abin da ya fi inganci shine wannan hadisi da ifi ne amma akwai wani mai kama da shi hadisan abu darda'i wanda imamu hakim ya fitar shi hadisi ne sahihi kan tagarya ma'anarsu guda tamaman da wannan hadisin don haka da imamun nau Allah ya mai rahama bai kawo wannan bai kawo mana hadisan abu darda'i wanda imamu hakim ya fitar da ya fi don shi hadisi ne sahihi su guda don haka duk da yake wannan bai inganta ba amma jumlolin da a ciki lafiya loski don sun zo cikin hadisan abu darda'i wanda imamu hakim ya fitar na fatar kun fahimta wa an abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhu ma qala gazauna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sab'a gazawatin na akulul jarada wa fi riwayatin na akulu ma'ahul jarad muttafaqun alaihi shi kuma wannan hadisan an karɓo shi daga abdullahi dan abi aufa yarda allah tabbata gare su ya ce ga zauna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun tafi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sab a gazawatin ya kokkoka guda bakwai yaƙi bakwai abu abdullahi bin abi aufa ya tafi tare da manzon Allah duk waɗannan ya kokkokan guda bakwai na akulul jara da muna cin fara me ya abinci mu cikin wani yaƙin fari kun san fara wagga fara mai fer da babe da kafar da da dibo da kyamshe ai ta dindiba dibo ko ka ce dibo ko ka ce dindiba baban ya zuwa kamun fari ba muna yara <laughs> kaga me wannan hadisi ke karantar da mu yana karantar da mu halaccin cin fara ashe fara halacce sannan tana cikin dabba farauta shi yasa an hana kama fara makka dabba farauta ce ba an hana farauta ba ga mai haraba da hajji to sannan abu na biyu da hadisin ke karantar da mu yana nuna mana irin tawali'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk duniya akwai mutum mai daraja irin manzon Allah amma kadiba yana aji kai ne daidai da sahabbansa yana can abincin da suke ci ya sha abin da suke sha yanzu sai ka samu kanka doka wai don kaga an naɗa ka ciyaman kuma ciyaman ɗin nawa lokaci ciyaman shekara nawa yake yana ciyaman shekara uku ba a ce ciyaman ne to eternity ba har abada ciyaman ne na shekara uku to amma sai ya sa maka ya doka wala shi bai cin abinci sai na faila bai cin abinci sai na eh da'am da mr biggs why mr biggs <laughs> bai cin abinci sai can bai shiga duk motar ta kasa miliyan uku bai ta. dole na ka'ida ce duk motar zai shiga ta kai miliyan kaza eh da dai sauran ƙa'idojin da zai sami kansa kaga wannan menene kibiri ne kibiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai da ƙwara azzara na kibiri tare da shi don haka duk darajarsa manzon Allah yana can abinci abinci na talakawa irin wanda sauran sahab talakawan sahabbai ne ke ci kaga yace mun yi yaƙi yaƙi bakwai iyakai yaƙuƙukan da manzon Allah ne ke nan a'a shi ma abdullahi bin abi aufa ba iyaka wannan hadisin ba yana karantar da mu cewa yaƙi bakwai ya taita da manzon Allah ba ya kokkan dai da bamu da abinci illa fara yaƙi bakwai mun ka taita tare da manzon Allah duka duka manzon Allah yaƙi nawa yayi waɗanda ya halarta shi waɗanda an ka taita tare da shi yaƙi 25 ko 27 na fatar kun fahimta to daga cikinsu abdullahi bin abi aufa ya ce ya kokka bakwai duka yana ya kila guzurin mu ya kare sai a tai addahe fara in an kai leshi kun san leshi me leshi in an kama fara ina aka sa cikin burga me aka sa ko gami aka sawa tsinke madalla tsinke aka samu in ka kama sai ka soke in ka kamo ta ka soke in ka kamo ta ka soke to wannan tsinkin da ka soke fara shi aka ce ma leshi yayo leshin fara sannan in mun ka tewar haki muna yar sai ka yo leshi ga haki ka sai suwa kuma ga fara ita ma fara ana sayarwa aiko kuma ana gasawa a ci kaga ashe ya nuna fara halacce to an shar'anta yanka ga fara a'a mun karanta hadisi cikin bulugul maram annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce uhillat lana maitatan wadaman an halatta mana mushe biyu da jinai ne guda biyu asali ga nassin qur'ani da jini da mushe duk ba haram bane to annabi ce banda mushe biyu banda jini biyu maitata ne ya ce alhutu wal jarad da kifi da fara eh eh to awanta ake yi fara ko to subhanallah abu ya ɓaci kaga da kifi da fara waɗannan duk ba a shar'anta yanka gare su ko sun mutu mushe za a ci in ka iska mai da kingin rai kuma sai dai ka daddace ɗaya amma ba yanka na shari'a wanda an ka ce awa akuya ko saniya ko rago ba babu yanka gare su na fatar kun fahimta to yace wa fi riwayatin cikin wata riwaya na akulu ma'ahul da muna cin fara tare da annabi mu ci ya ci wannan na nuna tawali'u da saukin hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka ake son kowane shugaba ya zama ya zama simple minded mai sauƙin hali ba mutakabbiri ba mai alfahari ni in ba nau'in sutura kaza ba in ba nau'in mota abin hawa kaza ba in ba nau'in gida kaza ba in ba nau'in abinci kaza ba ni ci a duk abin da ya sauƙaƙa in dai halal ne ka ci wannan ita ce ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanto cikin wani littafi na Malla Abdullahi Gwandu khalaqul Mustafa yana faɗin ɗabi'un annabi yace annabi duk abincin da ya halatta yana ci duk sutura wanda ahalai yana sawa duk abin hawa wanda ahalai yana hawa wata rana annabi yana hawan jaki ba wata rana ya hau doki akwai sadda annabi ya hau doki ya ka da shi har ya gutsɗe ga kafa ya yi kwanaki bai iya sallah da tsaye da zaune ka sallah ya hau doki ya hau raƙumi kaga shi jaki annabi ya hau don haka duk abin da ya hore ma jama'a in kana da kuɗin sayin jib mai tsada ka saye in baka da ka sayi kamrin mai alfarma in ba ka da ka san irin ya first lady ɗin ga ko thank you daddy na fatar kun fahimta in kana da ikon shiga sabuwar mota ka shiga in baka shiga ka shiga tourist gire da a giredi in baka iyawa sai taba jiki mugun ka da ya fi sari ka bani kada ka yi kyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya halatta manzon Allah bai kyama ta yi wannan yana nuna sauƙin hali da sauƙin kai da tawali'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yana so Allah na iya provide din ne da wata ni'imar da duk wani bil adam bai taba shiga cikin irin ta ba amma ba shine manufar sa ba ni'imar mu aban mu na har mu tai aljanna to Allah ya shirye da mu ya samu aljanna ya ƙara tsira da aminci ga wannan annabin wannan hadisin muttafaqun alai imamul bukhari da imam muslim sun ka hadu akan fitar da shi wa an abi hurairata radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala kafin mu wuce wane ne ya fi kowa koyi cikin mutanen da kun ka sani wannan zamani wane ya fi kowa koyi da tawali'un manzon Allah mala abubakar mahmud gumi Allah shi mai rahama ban ce dan boko ba malamin addini da wanda ya zannan ma addini irin wanda mala abubakar gumi ya zannan ma addini yana da wahala ban ce ba a yi komai ba amma yana da wahala malamin addini ya sake rika mukami irin mukamin da malam abubakar gumi ya rika ga gwamnati yana da wahala ban ce ba a sake yi ba malami ya samu karbuwa ga shugaba kuma karbuwa ta tsakani da Allah ba irin karbuwa ta 'yan siyasa ba dan siyasa na iya jawo malami amma lokacin da siyasa ta yi tattaso irin yanzu irin yanzu ga yanzu ba ga siyasa ta kunno ba ga apc ta dare pdp ga sunan dai rikita dai ko ina ko kaga kowa jama'a yake nema to yanzu abin da malami ke so dan siyasa na iya mai amma in ya ci wallahi kakka ce ka san shi kaga ashe abin da yayi ma lokacin da za a fara kamfen lokacin da yana neman jama'a don yana son ka ne to dan siyasa dai shugaba na gwamnati ya jawo malami ga jiki na ya zauna da malami zama na tsakani da Allah na soyayya ta tsakani da Allah ya yadda ɗari bis ɗari da abin da malamin nan ke yi ba ya jawo shi akan biyan bukata ta ba ta siyasa ta ba yana da wahala malamin addini ya sake samun shiga ga wani babba irin shigar da malam abubakar gome samu ga sa Ahmadu Bello kun yadda da maganganun nuna amma ku diba duk wannan da mukamin da yake shine grand cardinal na duk 19 northern states yanzu ku dibi garin da da na sakkwato babba ne ga jihar sakkwato ko karami babban mutum ne ko gwamna zai adres in ya zo biyo protocol your excellency the deputy governor mr speaker kaza sai an ce honorable garin da kadi ina fatar kun fahimta ashe garin da kadin jiha ba karamin mutum bane a jiha to duk jihohin ga guda goma sha tara na arewa shi ko malla abakar gumi shine garin da kadin garin da kadodinsu ina fatar kun fahimta Allah ya gafarta mai da shi da aboki na mala halin binji wata rana mala abubakar gumi ya zo gaisuwar ta'aziyya wata shekara sai ya sauka wani gidan nan runjin sambu gidan da suke ne lokacin sarki musulmi da suke akwai wata da rasuwa da an da suke zuwa mai gaisuwa to marice yayi zai koma sarki musulmi ce a kabari ya gobe ya yayi sai akwai wani gidan nan runjin sambu sai ya saukar da shi mun ka samu labari mun ka zo sai ah, malla halil rubinji shi ma ya samu labari ya zo sai aka kira NNTA su ne musu interview malla halil rubinji na faɗin tun ƙurciyarsu har girman su har menene da shi da aukar gwamnati tare sun ka tashi Ya ce tare sun ka tafi school for legal studies ta kano tare sun ka tafi sudan khartoum karatun nan da sun koyi da diploma komi su tare to malla aukar gwamnati sun haƙa makarantar su har sun haƙo aiki na to dada ana nan malam abubakar gumi sai ya koma gefen alƙalanci ya ce duk malam abubakar gumi ya jawo su gefen alƙalanci har sun ka zan garan da kadis sai ga allah ya wa malam abubakar gumi garan da kadi na duk nozan najeriya an yi mai deputy garan da kadi sannan wani mutumin wani balarabe ne sheik awad mai haya wanda ya rubuta littafin nan hayatul islam wanda ake karanta ma yara to shine garan da kadi dan wace ƙasa ne dan sudan ne ko to ya gama tinuwa ta sai an kawo malla aukar gume taimaki na ya gama tinuwa ta sai malla aukar gume zangaren da kadi ya ce dan nan malla aukar gume ya wuce su ya ce to in za a malla halin bincike ba da labari ya ce in za a mitin na garan da kadin na dun nozan najeriya wane ne ciyaman malla aukar gume shine babba ya ce sai malla halin bincike sai mu sawo manyan riguna da asake amma malla aukar gume hito da ijjallabi a kyalau kyalau to ka san baka son wani Abdul da ka gani na kasa ne ga naka mallaka halin binje ce sai abin ya bata mini rai yan aka ƙara mitin sai in bi shi gida sai in ce malla ya kai muna kai to jallabiya ita to ya bata da illa Allah ka bari ya zaka yi to cikin mutane duka yan babban mu da jallabiya haka sai ka ce uh, uh, harka kana harka ciya yace ba ciya ta ba ni na gani sha ta bisa ga riga malla halin binji yace yayi tawa malla aukar goyi magana game da sa jallabiya ya bari sai yace don haka inda duk za a yi mai dinki sai ya sa a yi set biyu shi said guda mala aukar gumi said guda sai ya tadda direba ne da nan sakkwato ya ta kaduna ya kai mallan tuwahin ga ya ce iyakan malamin sawa guda ko biyu sai ya gane su ga wani ya gano dai haka na allah ka sun gani dai da jallabiya sai ya kyale shi kaga sa jallabiyar da malam ke talauci ne shi aggaran da ka na region yau kaddara ko da albashin garan da ka na sokoto nawa ne to balle wanda an babban da kayan na dun najeriya amma sai ya fito da jallabiya ta yi wata rana muna zanne falo ne sai wani babban mutum ya zo ya sallama wai ashe malam wanki ya kai wala haka ya fito da kumfa ga hannu simple minded bai gama lafiya ba to almajirai ne da sun ka kibiya hanya ce sun ka bi duniya dibiyar da Allah ya tudda musu mutunci ga ilimi zube ban kwarya amma babu daraja babu kima ilmi ya zai ilmin bil'amu dan ba'ura almajirar mala aukar gobe da so haƙi bai hanya dai yau yan sun kasa wa'azi ba ga sa'ayoyin qur'ani da hadisan da ba a'a riga in malaman malaman almajiran aukar gobe sun ka shirya wa'azi wadda kasan an yi jonathan zai taro da ministoci wanga ya sa riga aska biyu wanga ya sa riga aska bakwai wanga ya sa riga da babu irinta wanga haba ina za ku da nan ragga dudan banza sun tuddan muku girma kun bari ragga sun tuddan muku girma ga kube don haka gaba ɗaya ba a rawani ya mutun ka sau kube wajen dubu talatin a mata kyalle haka rawani ya mutu hiddin rawani sai dai lokal irin su mallam musa lukuwa irin su mallam abbas jega su mallam aliyu limamin bonzo su dai an ka bari su shek sani a hayajin jingir su dai su ko lokal an ka ɗauke su kaga jama'a zan ya zan lokal ga ɗaya abubakar gome fa wata ba ganin abubakar gome babu rawani ga kai ne to ya an kai ɗaya ne sun ka mai da rawani lokal kuma rawani ya zan lokal gare su to ku don haka ƙubobin nan sun tuddan muku girma yau ga ku nan ku yi wa'azi da kasan iska ya busa shi a zubo ayon ƙur'ani amma da yake ba ku da mutunci ga jama'a wa'azin bai tasiri walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum Allah ya shirya da mu ya gafarta ma Allah kabiru gombe ayat kabiru gombe kenan to mu ga karatu don haka ku ɗauki rayuwa mai sauƙi ya ku jama'a ita ce irin rayuwa ta manzon Allah amma wannan kuma ba an hana sa tufafin na alfarma ba makasudi dai kakka ma makanka dole kullum cike tufafin alfarma haki a na alfarma a yi matsakaita a yi na ƙasa wata rana ka fito simple minded irin fitowa annabawa wata rana ka fito mala'u ka rance da Allah kai ne gwamnan jihar Sokoto haka ya kamata don kuma ka a ɗauka in kana sayan yadi sai a ɗauka talauci ne a'a wata rana sai ka kulle a daka ka fito ka sha to ka sha mur ce yau kan mallan sarauta ya kaji to banza da ya sarauta balle malam kai kamata amma a ce kullum karuwai ga kwanan kokoma kamar karuwai ko da yawo dari guda fike bai kamar makaɗa makaɗi mun ka sani da riga mai asaki Allah shirya da mu muttafaqun alaihi wannan hadisi na cin fara muttafaqun alaihi ne Imam al-Bukhari da Muslim sun kaɗu kan fitar da shi don haka in fara ta samu a ci ran da tantakwashi ya samu kuma a ci wata rana a sau a sau uri giwar ruwa a yi farfesu na kifi wata rana a sau kaji shine sunna kakkace kullum dole sai an ji daɗi gidanka a a a wata rana da gangan ka buhun masara da gangan wata rana ba kullum a ci masara wata rana dai sai a cika ce to masara kake so wata rana tuwon dawa wata rana ma shinkafa ya hausa wannan mai duwatsun nan da tsaya a cinta duwatsun nan wannan mai sa ciwon ciki ina fatar kun fahimta to Allah ya shirye da mu Allah ka maidan muna rayuwar mu irin ta manzon Allah wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama la yuldagu al-mu'minu fi hujrin wahidin marratayn muttafaqun alaihi shi kuma wannan hadisin an karbo shi daga abu hurairah yarda allah tabbata gare shi cewa annabi tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce layul da gulmomin ba a cizo mumini min hujrin wahidin daga rami guda marratayn sau biyu in ka sa hannunka cikin rami baka san akwai maciji ko kunama ba in ya halbe ka ya sauri ka fitar amma ka kyale hannun ya sake halku bi gar sakanta wannan ba imani bane me ma'anar wannan hadisin ba a yaudaran mumini sau biyu in ka kulla hulɗa da mutum ya yaudare ka to wankan wuta guda ba ƙari kada ka sake ya yaudare ka kuma ka sake kullawa kuma ya koma yaudarar ka to ka zan sa kare wannan ba imani ba ne yanzu lokaci ya canza jama'a da annabi ya tanadi cewa sunna ce saukar da baki sai baki sun hakama zuwa da da yaudara kuma yanzu shikenan duk bakon da ya sai ka saukar da shi gidanka ya kulla ma sheri ya bakka nan da bakin ciki a'a sai ka ce mai akwai hotel ya tai hotel ya kwan duk magana ya zo gobe sahi ku yi shikenan na fatar kun fahimta shi ne ma'anar layul dagul mumin min hujirin wahidin marracin ba a cizon mumini cikin rami guda sau biyu Idan siyasa ne ya zo ya sallama ma jama'a don Allah ku zaɓe mu mun yi alkawarin za mu gyara ilimi in an ka zaɓe mu in mun kai ga mulki za mu gyara ilimi za mu gyara harkar kasuwanci za mu kawo gyara ga addini rayuwar matasa an lalata matasa za mu kawo tarbiyya ga rayuwar matasa za mu taimaka ma mata za a taimaka ma mi za a taimaka ma mi ba shi alkawarin da ya muku ba sai kun ka zaɓe akan haka nan ana zaɓe ne yan murji ido shi bai taɓa sanin yayi wannan alkawari ba ranka ya ɗaya a cika alkawarin da aka yi do ala ka ku dame mu ranka ya ɗaya ganin ka mun ka taho ban son ga banda lokaci banda ya kore ku to kyale shi ba shekara hudu bane to shekara hudu sun cika sai ya dawo jama'a do Allah mai yadda an yi kuskure za kai kai dan ne munafikin Allah gaba an yi kuskure ba take ba mu wuri munafikin Allah maci amana azzalimi amma ka sa kunne ka saurare wai ya kure zai gyara yanzu ga mutanen mu nan ba haka sun ka ce ba 2011 sai suka kawo biyan gida gida har da kuka yan kuka Allah ka sa su yi kukan kwarai sun yi na kissa a'a za su da yi sun yi muna na kissa Allah ka gwada muna ga su suna kuka hawaye balbalbal na kwarai kuma sai jama'a wallahi mun yadda mun yi kure kaddara ce don Allah a bari za mu gyara to da bakin 2011 zuwa wani gyara sun kai gyaran kun ba su yi ba don haka yanzu 2015 za ku saurare su in sun ce muku za su yi gyara to in sun saurare ku ku an mutanen banza ba su ba in kun saurare su ku an mutanen banza ba su ba don me don annabi ya ce la yuldagul mu'minu min hujrin wahidin marrataini in na fassara ba daidai ba a sa wani ustazu ya zo ya gyara min ba a cizon mumini cikin rame guda sau biyu in dai an ka cije ka sau guda to ko ka kashe abin nan da ya cije ka ko ka hidda ka amma ka bari ya saki cizon ka da second time wannan annabi ya ce sakarci ne ba imani ba ne don haka ba a yaudaran mumini sau biyu in ka kulla mu'amala da mutum jama'a mun zaɓe su ko mun zaɓe su ba sun ci amanar mu ko sun cika alkawuran da sun ka yi sun ci amana to su kwashi kayan su yi gida an sallame su koma can a kama gonar rogo na fatar kun fahimta yanzu abinda a bisa gare mu in dai mun san ciyon kanmu to mu kan mu kiyamun laili magana kuɗi yanzu yan lewaɗi suna nan sun fara rabin kuɗi da motoci kun samu labari da sarakuna an ka fara ana na ana bai sarakuna ana dan sunna musu akan ga ana ɗaya musu sunni to kai sarki da rawanin ka ana ganin girman ka bi ɗan ludu a ce ma ɗan ludu bi ɗan ludu walla mai ma makalan kaji to yanzu an ƙare da sarakuna an sallame sarakuna yanzu ga mallamai an ka dawo shekaran jiya mallamai an ka raba mu motoci kun samu labari you are not current ni gani ban zuwa ko ina gani cikin ɗan rubabbin gidan ga amma duk labari yana kawo ba ku da network ba ku da service to shekaran jiya an raba ma malamai motoci abinda nake cewa malamai su amshi motocinsu amma wallahi kan mallamin da ya buɗe baki ya bi ɗan ludu ɗan lewaɗi ai duk guda ce ɗan lewaɗi to in haka hukusa in ce kan mallamin da ya buɗe baki ya bi ɗan lewaɗi kada mallamin da ya kuskure ya bi dan luwaɗi kun dai ji hukuncin luwaɗi yanzu kam to ga wata sabuwa kuma kuke ba kenan yan majalisar jihar katsina jama'a sun ka zauna cikin majalisar jihar katsina ina ne katsina najeriya ce ko nijar najeriya kuma tana makwabta kama da Sokoto. to yan majalisar jihar katsina jama'a kowa yi sallah ya sa musu albarka da su da gwamnan jihar katsina barista ibrahim shehu shema ka shehu shema ya kai ɗa ka ji gwamna kam ba irin su ligida ba yan majalisar jihar katsina jama'a sun ka zauna sun ka sa doka jama'a matsalar liwaɗi ta yawaita cikin al'ummar musulmi in ji su fa in ji yan majalisar jihar katsina wayo ni Allah ka bai in fasa kai da kuka yau ina muka samu yan majalisar sakudu su irin wannan doka sun ka jama'a liwaɗi ya yi yawa don haka dole a taka ma waɗannan miyagun mutane birki sun sa doka yawan cikin jihar katsina sun kai ma gwamna gwamna ya samu doka hannu ta zama doka duk wanda an ka kama da liwaɗi su sun ma wuce wa doka ta ce an ce a yi mai ɗaurin mi ɗaurin rai da rai ne ko minana shekara goma sha hudu duk wanda an ka kama da liwaɗi kowane ne sun ce domin abin da aka yi can yan an kama ɗan liwaɗi sai a yanke mai shekara guda shekara biyu shekara uku sun ce tsakani da Allah wannan bai yaba. duk wanda an ka kama yanzu da jiha jihar da gaba ɗayan jihar katsina shekara goma sha hudu ne kuma gwamna ibrahim shehu shema ya samu dokar hannu muna addu'a ya Allah Allah ka saukar da rahama ga 'yan majalisar jiha Katsina. Allah ka gafarta musu duk taɓargazar da sun kai. Allah ka ƙara shiryar da su. Gwamnan jiha Katsina barista Ibrahim Shema Shehu Shema Allah ka yi mai shugaban ƙasar Najeriya. In dai wannan ita ce manufarsa. Allah ya ƙara taimako nai. To yanzu ƙalubale ga 'yan majalisar jihar Sokoto. Ƙalubale. Jama'a da Katsina da Sokoto wacce ce gaba ga addini? da sakkwato da sakkwato an ka ɗauki mutum an haka ka tsina almajirin mujaddidi ne an haka to ga katsinawa ga kokarin da sun kai Allah ya saka musu da alkhairi jama'a sun taimaki addini ko ba su taimaka ba yan majalisar jiha katsina da gwamnan jiha katsina kasu ya aikin komi cikin shekara hudu wannan ɗaya ya ishe su abin bugun gaba har ƙarshen rayuwarsu sun sa doka wadda za ta kawo saniti ga tarbiyya ta mutanen jiharsu sun taimaki addini sun taimaki al'ummarsu wannan doka da sun kasa titi nawa aka kwatantawa da wannan doka ga fa'idantar jama'a babu don haka muna kira ga 'yan majalisar jihar sokoto to kun jiya 'yan uwanku sun fara katsinawa 'yan majalisar jihar sokoto ku ya kamata a ce kun fara domin tsakani da Allah duk yadda aka liwaɗi ka tsina ina muku rantsuwa da billahi la zila ilaha illa huwa liwaɗin da aka yi sakkwato ya fi yawa bisa ga wanda aka yi ka tsina sannan duk yadda mutanen katsina ke bugun gaba da addini bugun gaban mutanen sakkwato ya hana mutanen katsina don da nan an ka ɗauki addini an kai katsina to ga abin da wa sun kai da haka 'yan majalisar sakkwato gare ku da wa za mu fara yau ga 'yan majalisar jihar sakkwato in fara da ɗan uwana in fara don doka daga gida ta ka tashi in fara da kamata in fara da dan uwana saboda dalili biyu na farko dan uwana ne na jini sannan na biyu ina da tabbacin baya liwaɗi bari in fara da shi sannan in kawo ga abokina shi ko spika, na fatar kun fahimta amma dai tun da spika aga bari mu fara da sifika to speaker jihar Sokoto kajiya kuma alhamdulillah wane ne speaker jihar Sokoto jikan mujaddadi dan fodiyo to ga wasu nan sun yi ma riga ya speaker kai ya kamata a ce ka fara gabatar da wannan kudurin kafin ka tsinawa jikan mujaddadi dan fodiyo ne lawal zayyana ina fatar kun fahimta dan gidan sarkin gobir ne sarkin gobir na gwadabawa to jika ne ga abubakar atiku don haka me kake gudu ba a cike lokaci ya yi. yanzu kan jama'a babu sauran zama lahiya ga 'yan majalisar jihar sokoto tun da dai ga 'yan uwan sun buɗa to 'yan majalisar jihar sokoto ku hito ga hili ku nuna liwaɗin da ake cewa ya watsu sokoto ba da ku ba aƙalla ko don ku wanke kawunanku don yanzu haka daga cikin ku akwai waɗanda ake nuna pointer accusing fingers cewa suna ciki ku taho ku wanke kawunanku ku sa doka kuma ku kai ma gwamna kuma ku take mai gidan wuta sai ya sa mata hannu in bai sa ku ban mu da shi wallahi yanzu kan ga karon ga ko ku yi dokan ku kai mai kai ya sa don haka yanzu babu sauran kyalewa ina mai martaba sarkin musulmi kaji abin da ka tsina sun kai kai ko mi kace yanzu maganar boye-boye ta wuce an buɗe ƙofa yan saura shiga katsinawa sun yi sarkin musulmi bi kake jira da sarkin musulmi da sarkin katsinawa ne ne babba to janarar sadi abubakar kana ji ba shi ne sarkin musulmi ba kana jin abin da ya faru katsina ka yi ƙoƙari ka bi matakin kakanka ba abin da ya kafa gidan nan gare shi na taba ji wata rana na zo in gai sai muna magana ya ce me za baka tahowa nan ba gidan mulki ba ne gidan malamai ne gidan ku ne don haka kada ka mance kujerar nan taka ta jihadi ce da wa'azi ba ba kujera a sa alkibba na da gungumin rawani a rike tasbaha ba kujera wa'azi ce da jihadi sannan jihadi gare ka bangare biyu ne ga ka jikan mujaddadi ga ka general na soja don haka kai yan anwa kowa uzuri kai ba za mu yi ma uzuri ba baka da uzuri ko gudanar na rashin hituwa kai jihadi sarkin musulmi da abubakar bai da uzuri ko guda ko guda baya da gashi jikan mujaddadi ga general na soja to ko wani uzuri za a yi mai babu uzuri ko guda don haka a hito a yi jihadi ga liwaɗi nan ya kama balbalbal cikin hurumin shehu dan hodiyo dole ka hito ka yi hada da shi ka kira ka kowa ya fito wasu da cikinsu Allah ya saka musu da alkhairi suna nan suna yi muna labarin abin da wasu rakuna ke yi Allah ya saka musu da alkhairi ka fito ka ƙara musu ƙarfin gwiwa ka yi kira ga 'yan majalisar jihar sokoto irin kiraye kira da ka saba yi ka yi kira ga gwamnatin jihar sokoto cewa an yi katsina don haka su ma dole su to su yi a sa doka kuma ka yi tsaye mai martaba sarkin musulmi muna tare da kai in mutuwa za ka yi mu mutu tare da kai muna tare da kai wallahi muna tare da kai ka yi tsayi cewa zamanin ka sai an kashe wannan alfasha da wasu miyagun mutane sun ka haddasa ko ba ka yi komi ba ka wa musulunci wannan fada wallahi ya ishe ka abin bugun gaba har ƙarshen rayuwarka don haka jama'a kun ji abin da ya faru katsina Allah ya sa maka tsinawa albarka yan majalisar jihar tsina, da gwamnan jihar katsina Allah shi musu albarka Allah shi tsare musu jihar su ya ƙara ma jiha katsina albarka wannan bai rasa nasaba dole mu yi girgiza kuma da jinjina ta ban girma ga malaman jiha katsina shi ya nuna malaman jiha katsina ba malalata ba ne mai ja 'yan majalisa sha Allah ta'ala wayar da kan da malaman ke yi wa'azuzzukan da malamai ke yi ya za a yi katsina ta gyaru ba akwai su sheka yakubu musa kafancan su sheka habibu yahaya kaura da sauran shika-shikai manya da ƙanana ga sunan sun cika katsina ya za a yi katsina ba ta yi kyawo ba to ina shika-shikan sakkwato ina shika-shikan sakkwato lokacin kwaɗayi ya wuce kun ji abin da shika-shikan kwarai ke yi shehunnan kwarai ba shehunnai masu dayin ba hurhura ta cika geme ya zo yana sa baƙar kala ya koma karuwa shika-shikan sakkwato sun koma karuwai su. don haka shika-shikan sokoto kun jiya ku tashi tsaye ku dagi 'yan majalisa ku dagi gwamnatin jihar sokoto a sa doka yau dai in kai a hasidin idan hasada in ubanka an za kadzabu sarkin makaryata baka cewa ba alwadi sokoto sannan ba za ka ce luwaɗi al'amarin kwarai ba ne to kun jiya 'yan majalisar jihar katsina sun sa doka gwamnan su ya sa hannu malaman addinin sokoto in dai da gaske kuka ku tashi tsaye ku aza wa'azi ga abin da ya faru katsina don haka lokacin bambadanci ga gwamnati ba a huruji wacce ba a huruji dan neman manahuki wacce ba a huruji ba a huruji an kai kungiyar izala kungiyar izala ba huruji bace ha ba a huruji duk masallatai izala to a ruhe a koma na cikin gari sadda izala na yi masallatai ba masallatai to don mi masallatai sun kai ba huruji ba ne sai yanzu munafukin Allah kakkacewa ba a huruji ba a huruji kahirci wacce ba a huruji kahirci don haka ku tashi tsaye ku malamai a tashi tsaye ga wa'azi lokaci ya yi amma mota ko baka mota ka amshi abinka duk wanda ya aika ma mota ka amsa in ka amsa sannan gobe bayan ka amshi wa'azi ka shiga motar bayan ka amshi motar gobe ka shige ta ka ta ka aza wa'azi ka ce duk mai liwaɗi hukuncin kisa ka sashe ne wurin Allah jama'a duk wanda kun ka san yana luwaɗi ku jiwa mai ƙuri'a da wanda ka ci da wanda aka ci ku jiwa musu ƙuri'a jama'a duk wanda kun ka san buzuzu ne kyankyaso ba abin da ke ba shawa illa duwayen yaro wallahi ku jiwa mai ƙuri'a kun dai ga wanda zaɓen ɗan luwaɗi ya kai mu sakkwato zaɓen ɗan luwaɗi jama'a kun ga yin takai mu jama'a mun ci gaba ko mun koma baya mun koma baya to kuna son mu ci gaba da koma baya to kan ku zaɓi ɗan liwaɗi akwai cikin ciyamomin lohar game akwai ɗan liwaɗi cikin ko mai iri akwai ɗan liwaɗi duk wanda kun san ɗan liwaɗi ne kan ku jiwa mai ƙuri'a ku bin mazhabar ɗan dago ya ce wankan wuta guda ba ƙari mun zaɓe ka ba mu sani ba to ba mu komawa don haka sannan ga siyasu nan kakku yi siyasa ta siyasa a'a a yi siyasa ta ɗan takara duk siyasa da ta tsaye da ɗan takara ɗan liwaɗi wallahi kuwa wannan siyasa bara a kakku jiha mai ku ja ya kai wallahi ba mu zaɓe nai ya lalata mana yara wani da mun ka zaɓa ga da mai da sakkwato ta isa don ku ta ku sa doka mun san kan manyan ku suna yi amma dai tun da ba su ɗaya da jiha ba dole a samu na doka mu da ba mu yi sannan alƙalai kun jiya alƙalai munafukan Allah daga cikinsu waɗanda aka kai ma 'yan liwaɗi suna sakin su kun jiya Allah ya tona muku asiri ka tsina sun sa doka don haka duk alƙalin da aka kai ma ɗan lewaɗi ya tabbatar da ya mai hukunci yanzu gare ku da malaman Sokoto, da mai martaba sarkin musulmi da 'yan majalisar sakkwato da gwamnatin jihar Sokoto, duk abin da ya lalace haƙƙi na bisa kanku in ya gyaru kuma ku addalada mu dai Allah ya sani mu yi gwargwadon ƙoƙarinmu mu muna roƙo Allah ya shirya da mu Allah ka tsalkake muna wannan birni na da sauran birane na musulunci wannan ƙazamta ta liwaɗi da 'yan liwaɗi Allah ka karya muna waɗannan miyagun bayi Allah ka karya muna 'yan liwaɗi da ƙarfinka da ikonka da hikimarka da buwayarka ya Allah duk wanda ya zanna yana watsa wannan mugunya alfashe cikin al'ummar musulmi Allah ka watsa bala'i cikin gidanai Allah ka watsa bala'i cikin mutane ne Allah ka watsa bala'i cikin mulki ne in mai mulki ne Allah ka watsa bala'i cikin sarauta ta in mai sarauta ne Allah ka watsa bala'i cikin dukiya ta in mai dukiya ne duk abin da yake tankaho da shi Allah ka raba shi da shi Allah ka karya mana yan luwaɗi. Allah ka wulakanta su Allah ka kaskanta su duk inda ɗan luwaɗi ya tafi Allah ka bi shi da bala'i can ga dawowa Allah ka haɗa shi da musiba Allah ka wulakantar da 'yan luwaɗi Allah ka kunyata su ka tsine musu albarka ya Allah ka nuna muna ayoyi na ƙudurarka ga 'yan luwaɗi Allah ka sa 'yan luwaɗi na za abin ban dariya Allah ka sa za abin buga misali Allah ka sa mu rinka wa'azi muna kun san wa da Allah wa komanda da jama'a ta yi Allah ka sa komanda ya zan tarihi yadda ka tarwatsa alƙaryar sabo Allah ka tarwatsa wannan gaya ta 'yan luwaɗi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk To ga tambaya ku saurara. mace ta haihu jini bai ɗauke ba sai mijinta ya sake ta yaya iddata za ta kasance Allah ya saka maka da alkhairi mace ta haihu tana cikin jinin haihuwa kenan ko jinin bai ɗauke ba sai mijinta ya sake ta to kaga wannan saki dai yayi sakin kuma shi ko mijin yayi bid'a kamata ya a ce ya bari sai jinin ya ɗauke sai ya sake ta duk da yake dama abinda an makasudi dai ya sake ta a san babu ko ba ta haihu ba a sakin yayi ba bid'a ba tun da ta haihu sakin yayi ina fatar kun fahimta yanzu iddar ta sai ta yi tsalki uku ba da wanga jini da ya sake ta ciki ne ba ai jinin haihuwa ne shi wannan sai ta yi al'ada guda uku sai ta gama jinin haihuwa al'ada ta zo mata ta yi jini ɗaya jini biyu jini uku lokacin nan ta ƙare idda ina fatar kun fahimce ni sai da ta haihu tana cikin jinin haihuwa bai ɗauke mijinta ya sake ta nice sakin yayi sakin yayi in dai ba ya mayar da ita ba in saki ne na rarraje in ba ya mayar da ita ba to sai ta jira in jinin haihuwa ya ɗauke ta ƙara jinin haihuwa ta fara al'ada to sai ta yi tsalki uku lokacin nan ta ƙara idda sannan sai ta yi aure subhanakallahum wallahu a'lamu subhan eh addu'ar ɗauran aure da ake yi dole ne sai an yi sau uku ko ana iya yin ɗaya mai ko sau guda ɗin ba dole ba ce abinda ad ga aure shine siga shine dole me siga ina neman yakka wance aure wali ya ce na baka ya ce na karɓa shi kenan shi addoli shi ne ɗauran auren wannan addu'ar mustahabbi ce aure nawa an ka ɗaura zamanin manzon Allah ba a yi ta ba ba dole bace matsayin mustahabbi take don haka in guda an kai in biyu an kai in uku an kai in ma an ka daura aure ba a yi ta ba aure yayi ba ta da alaka da aure mustahabbi ce kawai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika